Wani saƙo cikin murya da ke yawo a kafafen sada zumunta ya tada hankalin mazauna garin Jos da kewaye. Mai maganar a cikin daƙiƙa 38 an jiyo shi yana shaidawa wani cewa kada ya fito daga gidan shi saboda za a yi zanga-zanga a Jos. Don Friday ka don zauna gida saboda za a yi zanga-zanga. To kar wani abu ya faru. saboda komo ma ba lalle ba ne mu zo kasuwa ka gaya wa friends ɗinka after fray haka mutum ya ji gari normal sai ya fita. Muryar da ta karaɗe shafukan zumunta na zamani kenan da ya sanya mutanen Jos cikin fargaba da wasu wasin hana 'ya'yansu zuwa makaranta da fita kasuwanci. Kan haka ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Plateau Basi Ewa ya kira taron gaggawa da matasan kungiyar Islamic Movement of Nigeria wato 'yan kungiyar Shi'a don jin ƙarin bayani na ko suna shirin gudanar da tattaki ne ganin yadda ya gudana a wasu jihohin Najeriya biyo bayan yakin da ke aukuwa tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran. Adam Khalid Muhammad shine wakilin ɗalibai na ƙungiyar 'yan uwa musulmi a Najeriya ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim El Zagzaki ya ce sun shaida wa kwamishinan 'yan sandan cewa ba su san inda maganar zanga-zanga ta ɓullo ba. Mutane ne da gaskiya ma ba mu san daga wannan inda magana ta taso ba kasancewar akwai irin mutane ɓata gari wanda suna so su yi amfani da lokaci ko kuma tunda wani abu na faruwa kamar yadda jihar take ta fama da matsalolin tsaro shine kamar wani kawai ya je dinga bayani a whatsapp group da muryan shi yana cewa jama'a yau su fito yau ranar juma'a wai an ce akwai zanga-zanga da al'umma musulmi za su yi wanda gaskiya mu ba mu mu ma yadda mutane da yawa suka ji mu ma haka muka ji wannan magana din zanga-zangan da yake magana a kai wanda ba zanga-zanga muke yi ba an fito ne dai an dan nuna jimami da juyayi na kashe a shugaba kamar ta bangaren addinin mu da bangaren addinin mu yadda muka fahimta a musulunci hmm. shugaban mu wanda Amerika da Isra'ila suka target din shi a gidansa a Iran suka kashe shi wanda ranar talata da ta wuce ma har an yi wannan tattaki din na jerin kwano wanda an riga an saba ne abu ne zaunan ne kusan duk duniya ma an yi wannan an yi hmm. wannan tattaki haka na jerin kwano wanda anan cikin garin Jos ma an yi shi ya zaga daga Botsuwat har zuwa yankin masallacin Juma'a kuma an yi lafiya an kammala lafiya kwamishinan 'yan sanda na jihar plateau ya kira ku me kuka tattauna da ita hukumar 'yan sanda na jihar plateau ya nemi a wayar mishi da kai a cikin lamura wanda ya tambaye muka ce mu ma gaskiya ba mu san wannan labari din ba mu ma yanda ya ji shi mu ma haka muka ji shi mun tabbatar mishi da mu ba mu da wani plan din abu da mu zani ni kuma ma mu ma zani abu mun sa yin abu da lafiya su ma kansu shaida ne sun shaida haka sannan kuma kamar yadda muka sani a cikin al'adar mu duk ranar juma'a da ma duk wanda ya zo ba. babban masallaci na garin jos zai gama a waje bayan an idar da sallah a wajen haka ana tunatar da al'umma kamar abubuwan da suka shafi abubuwan yau da kullum da suke yawo a duniya da abubuwa ne na yau da kullum especially wayar da kan mutane akan abubuwan da ya shafi harkokin tsaro harkokin tabarbarewan tattalin arziki da kuma harkokin abin da suka shafi abubuwan da suka rataye a wuyayen mu a matsayin mu na dan na 'yan Najeriya. Hmm. muka yi wannan bayani da shi kuma wanda shi karan kanshi ya gamsu har ya faɗa wa sauran officers din shi babu wannan ya ce to din na ji daga gare ku da ni, duk wanda suka fito suka yi wani abu nan ba ku ne su kuma za mu san yadda za mu yi da su tattaunawa da muka yi da shi kenan jiya tunda tattaunawa yar gajeruwar ma tattaunawa ce. Shi ma jagorar kungiyar a jihar Plateau, Sheikh Muhammad Awal Abubakar, ya ce kungiyarsu tana da tsari na mutunta 'yancin kowa, don haka ba su da niyyar tozarci ko kuntatawa. Mu dai almajiran malam zagzaki sama da shekara arba'in muna ciki da al'amuranmu. Kuma ba yau aka fara yaƙi manya-manyan yaƙoƙi ba. Yankin ga an yi yaƙin Saddam, an zo an yi yaƙin har aka kai wa wayannan gidajen guda biyu na Amerika. sannan ko kwanan nan akwai hakuki da aka yi wanda na hezbollah wanda ya sanadiyan shahadan a sai hassan nasrullah to amma babu wani da zai iya ba da shaidan cewa mun yi zanga-zanga ko mun wani abu na violence ko abin da ya kama da haka mm. yauwa duk yawancin abubuwan da suke faruwa da za ki ji an ce wai ko mun yi clash da 'yan sanda ko ma ne ne in kika bincika da kyau za ki ga cewa ba dai daga muni muke farawa al'amuran mu muna da tsari tunda mu ba crowd bane ba wai ka zo na zo bane ko mun haɗa a hanya muna da jagoranci muna da tsari gaskiya shi addinin musulunci mu dai a yanda aka kwantar da mu ba ka da haƙƙin ka taɓa wani haka kawai bai zubar maka ba bai zubar maka ba a wannan babu wani abun boyewa muna da alaƙa sosai da jamhuriyar musulunci da iran amma wane ne a nan wanda yake ya kawo mana hari a nan ko wani abu da ya kama da haka to maganan wai wani ya fito da sunan wai ya taɓa wani mu ba mu da wani wanda zai zo da sunan mu in dai mu ne dai ya je da wani manufa na shi daban mm. saboda ga mu gaskiya muna da karfin jagoranci da kuma tsari wanda in dai kika ga an yi rikici wannan tabbatar miki cewa ba mu bane Rundunar 'yan sandan ta jihar Plateau dai ta ƙara tsaurara matakan tsaro a cikin garin Jos musamman ma a unguwannin da take kira flashpoint wato wuraren da ke da barazanar barkewar rikici ciki har da kasuwanni. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.